daga masallatan juma'ar Lai dan Mas'ud yake cewa ku nemi ilimi fa kafin a karbe ilimin yace karbe ilimi shine mutuwar malamai sunna ce ta addini idan an yi wani mutuwa kai masa ta'ziya ka nuna masa damuwa ba wai dan kai abin ya tsallake ka bane na ka lokacin ne kawai bai zo ba amma dokar cewa za a haddade wai shekarun wai wai za a haddade shekarun aure wannan kuskure ne ko ba daidai bane lalle a kyale addini a yaje mun faɗa muku shi da mutum na farko da ya fara buɗe halakan alkur'ani a birnin plateau a birnin jos sannan shine mutum na farko da ya fara kaga makarantar matan aure har ta yadu a wannan karni shi da hikima wajen karantarwa da da'awa in ka kalli kasa ɗin jiya na wisal hausa tv zaka ji yadda yake da labarin gukar mai su da yan ɗari cikin ladabi bai ci mutuncin kowa ba bai yi wa kowa izgini ba wasu wurare sai ce anan ba zai iya kama suna Umar bin Isa Nuhu Garawa ke muku lale da marhaban da kasancewa da a shirin daga masallatan Juma'a mu na wannan mako. Shirin daga masallatan Juma'a ne shirin ne da ke kawo muku rahotannin hudubobin Juma'a da aka gabatar a masallatan Juma'a daban-daban a faɗin ƙasar nan ta Najeriya. Sai dai kafin shiga cikin shirin a madadin cibiyar yaɗa sunna ta jarin fikir da masu gabatar da shirin daga masallatan Juma'ar mu. Muna amfani da wannan dama wajen mika ta'aziyar mu ga iyalai da ɗalibai da dukkan musulmai na rashin babban malami jigo kusa a tafiya. ɗariƙar sunna a Najeriya wato Sheikh Alhassan Sa'id Jos wanda ya rasa ranar Larabar da ta gabata. An yi shi da marigayi da jajircewa wajen neman ilimi da yaɗa shi karamci iya hulɗa da mutane tawali'u girmama manya. Tun ya taso dai ba abin da ya sa gaba face yaɗa sunna. Hasali ma dai da shi aka kafa ƙungiyar Izala. Shi mutum na farko da ya buɗe halka Alƙur'ani a jihar Filato kai ana ganin ma dai alheran da ya asasa sun wuce alasukta. Mun roƙon Allah ya gafarta masa zunubansa ya ba iyalan iyalansa da mu haƙurin jure rashin sa ya sa in ta ta zo mu cika da kyau da imani Allahumma amin malamai ko jahilawa masu kurɗi talakawa masu mulki dogamawa za ta zo musu ba da bewa ba ganin matsayi take ba dubi ayar ƙura'ani kulle nafsin ta yi bayani ذائقات الموت عيني ko a ƙauye ko a birni babu wanda ba zai yi mace ba. A ranar Juma'a goma ga watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijira wacce ta daidai da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya. An gabatar da sallar Juma'a gami da hudubobi a faɗin ƙasar ta Najeriya. Shirin namu na yau zai fara ne daga masallacin markazin Bokari da ke rijiyar zaki a Kano inda barista Isa Adam Gama ya gabatar da hudu ba mai matuƙar fa'ida akan dacewar shari'ar shari'ar musulunci da kowane zamani lallai malaman wannan al'umma sun yi ijma'i a dukkan zamani cewa ita shari'ar addinin musulunci ta dace da dukkan wani zamani ta kuma dace da dukkan wani guri ma'ana duk wurin da yake so ya zauna lafiya to ya ke amfani da shari'ar musulunci duk al'umma da suke son ta zauna lafiya ya zanto cewa tsarin shari'ar musulunci shine suke bi domin ita shari'ar musulunci ita ce ta shafi dukkan bangarorin rayuwar ɗan adam komai za ta shari'ar musulunci suna da abin da suke cewa suna da tsari suna da abin da ta tabbatar wanda idan an bi shi za a samu nasara wanda an saba masa kuma za a shiga cikin wahala shari'ar musulunci ta gaya mana yadda aqidar musulmi ya kamata ta zama ga aqida ta musulunci in dai musulmi yana ce ya akan musulunci ga aqida ta musulunci ta gaya mana yadda ake yin ibada ta koyar da mu yadda ake mu'amala kai idan mutum ya laifi za a mai hukuma shari'ar musulunci ta kawo tsari shari'ar musulunci ta bayar da tsarin yadda ake yanke hukunci ta bayar da tsarin yadda ake gudanar da shugabancin al'umma har da siyasa shari'ar musulunci hatta tattalin arziki bata bari a baya ba sai ta ba shi kulawa ta yadda za a kula da tattalin arziki domin kar a samu matsala shari'ar musulunci ta kula da yadda lokacin yaki da lokacin zaman lafiya da abubuwan da za a yi waɗannan su faru sannan shari'ar musulunci ta kula da ɗabi'un mutane ta kawo gyara ta yadda idan ka riko da wannan shari'ar za ka zauna lafiya ya uwa mu sani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya auri matarsa Aisha tana da shekara shida ta tare a gidansa tana da shekara tara dan Allah idan kuskure ne annabi sallallahu alaihi zai yi idan ba daidai bane manzon Allah sallallahu alaihi zai yi haka to ya auri Aisha tana da shekara shida ta tare a gidansa tana da shekara tara kuma da Rukayya da Ummu Kulthum da Zainab dukkan su an aurar da su ne kafin annabta kuma zance mafi inganci alaihi salama ya auri khadija yana da shekara ashirin da biyar kuma an ba shi annabta yana da shekara arba'in daga shekara ashirin da biyar zuwa shekara arba'in kaga shekara goma sha biyar shekara goma sha biyar to kuma ya uku aka yi haifa kasan dai ba za ka ce a shekara ɗaya duka aka haife su ba bayan ba za ka ce a shekara ɗaya aka haife su ba ko da ta farkon sai an yi shekara ɗaya kafin a haife ta kaga an likalika ita shekara sha duka su ba wacce aka auren da ta wuce shekara goma sha ɗaya haka annabi su salama ya auren da ƴaƴansu ya aura ya auren a daidai lokacin da yaran ba su wuce shekara goma sha ɗaya ba ko ƙasa da haka ya auri ya shekara shida wannan ya nuna mana ko ka gane ko ba gane ba ya nuna mana cewa lalle annabi lalle wannan shari'a ce ta addini ya halatta ka auren da yanka in ka ga dama kafin ta kai shekarun balaga ya halatta ka kyale ta bayan shekarun balaga inda dalilin da sa a haka inda dalilin da ya sa a haka wannan ne sa malamai da dama imamun da ya bayanin cewa ya halatta da wannan hadisi na Aisha ya halatta mutum ya aurar da yarsa karama wannan mu shine mafi yawan abin da malamai suke faɗa sai wasu ma sun ce ijma'i ne akan wannan da haka yan uwa mu sani aikin manzon Allah koyarwa ne gare mu alal akalla ka ce yana babun halaki mutum ya iya yi ya iya bari duk abin da shi manzan sallama ya bar shi a matsayin babu na jawaz ba wani mutum da ya zo ya takura mutane ya ce ba za haka ba in suna bukatar shi kai domin idan ka zo ka ce kuskure ne a auren da karamar yarinya to me kake so ka biya mana kana so ka ce manzo Allah ya kuskure ne sahabbai da suka aure suka aura suka auren a ƙananan shekaru kana nufin sun yi kuskure ne kana nufin kai ne kaɗai kasan daidai a halin yanzu wallahi wannan maganar mu tsoranta abinda manzon Allah yayi ya tafi bar a akai wani ya tunanin ya canza su wannan kamar yana da rigima ne da koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a babun halacci a bar a babun halacci wanda yake da niyyar ya haka yayi sa wanda ba da niyya sai ya sai digiri da digirgir in za ka kiyaye kanta shi ba babu ne ya kare ta amma ba daidai bane a zo a rinka kokarin kuskuren da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da haka ne abin da kake nuna mana za zamu gane gwari gwari kana da kana so ka ci gyaran shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko musulmi ba ta yarda gane wannan ba musulmi ba ta goya wannan baya ba ya ikuwa lalle mu sani cewa kawo wani sabon abu cikin addini bayan da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari to kamar kana so ka kawo sabuwar shari'a da haka mu dawo kan hanyar gaskiya mu kyale addini yake yake mu kyale addini zauna lafiya amma kai cewa za a haddade wai shekarun wai za a haddade shekarun aure wannan kuskure ne ko ba daidai ba ne lalle a kyale addini a yake daga markazin bukari kuma bari mu tattaki zuwa ga masallacin usman bin affan da ke gadon kaya inda dr abdullah usman gadon kaya gabatar da huduba mai taken mutuwar malamai kaɗan daga bayanan malam ya ku yan uwana musulmi Allah yana rage ƙasa da mutuwar malami kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake faɗa a faɗin Allah ta'ala awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha mutane yanzu ba su gani in ji Allah muna zuwa wa ƙasa muna rage ta ta gefe Allah ce muna rarrage ƙasa muna tsuke ta Abdullahi da Abbas ce rage ƙasan nan rage duniyan nan shine mutuwar malamai abdullahi dan mas'ud yake cewa ku nemi ilimi fa kafin a karbe ilimin yace karbe ilimi shine mutuwar malamai sa'id ibn jubair aka tambaye shi wai me alamar tashin kiyama duniya ta kusa nadewa kuma me alamar halakan mutane sai ce duk lokacin da malamai suka ta mutuwa in dai malamai suna mutuwa to wannan yana nuna duniya ta kusa karewa sannan ko mutane suna fuskantar halaka don ku suna rasa wa za su dora su akan hanyar Allah sai dai in Allah ya taimake su ya tayar musu da wasu amma ku rike ku gani duk malamin da ya mutu galiban da wahala a samu wanda ya fishi shi a bayansa dole sai ka ga akwai wani fifiko da shi din yake da shi akwai wata falala da yake da shi na bayan su sai dai a lallaba su din ma in sun mutu kuma zaka ga na bayan su sai dai a lallaba to asara ce mutuwan malami ya ku yan uwana musulmi duk wanda yake so in ji Abdullahi dan Abbas ya ga yaya ilimi yake tafiya to ya sa ido duk lokacin da ya ga malami ya tafi to ilimi ya tafi shi sa lokacin da aka binne shi shi ma ya mutu aka ce tab dufina al-yawm ilmun katir aka ce lalle yau an bunne ilimi mai yawa mai tarin yawa yace malami ba zai gushe ba yana mutuwa kuma ana jisa shi wato wani asari na alheri har sai jahilai sun yawaita a duniya mutane su riki jahilai su ne za su zama to jagorori gare su za su zo suna yin addini ba akan gaskiya ba kuma suna bacewa akan hanya ta kwarai ya koyan uwana musulmi ya inganta daga imamu ahmad allah kara masa yadda manzan allah yana cewa kaga misalin malamai kamar misalin taurari ne ana shiriwa da su a cikin duhu tauraro matafiya masu tafiya a cikin ruwa ko a ƙasa suna amfani da hasken taurari don su isa inda za su je yace duk lokacin da aka bushe hasken tauraro to masu tafiyan nan sai su ga sun bata imam abubakar al-ajurri yace me kuke zato dangane da hanya wacce take akwai kayoyi akwai matsaloli a cikin wannan hanya kuma mutane suna buƙatar su bi wannan hanya a cikin dare duhu sai Allah ya tashi wasu fitilu sai suke haska wannan hanya ɗin hanya ce za a bi akwai duhu akwai ƙaya akwai rami kuma dole sai an bi kuma da daddare ne sai Allah ya kawo fitilu ku tuna amfanin fitilun nan sai aka haska hanyar nan sai mutane suka samu haske sai suka bi hanya lami lafiya shikenan kuma sai aka zo waɗannan fitilun sai suka mutu ga wasu mutanen kuma suna so su bi wannan hanya ya ce to wannan shine malamai kenan lokacin da malamai suke cikin al'umma to suna haskaka musu hanya ne idan sun mutu to sun bar su a cikin duhu ne ya ku yan uwana musulmi mu yi addu'a ga dukkan malamai da Allah madaukakin sarki yake daukar rayukan su da wanda suka tafi da wanda za su tafi Allah madaukakin sarki ya musu afuwa ya fi musu da sunan wannan masallaci da masallata wannan masallaci muna mika ta'ziya ta musamman ga wannan babban iyalin babban malamin mu uba Sheikh Said Al Hassan Adam Jos wanda Allah ya masa rasuwa shekaran jiya muna masa addu'a Allah ya gafarta masa abin da yayi na da'awa da karantar da al'umma Allah ya yafe masa Allah ubangiji ya kwafe mana makofinsa ubangiji Allah ya sa kabari hutu ne gare shi da shi da sauran malamai duka Allah ya yafe musu malamin malam Ja'far wanda ya assasa wannan masallaci da wannan makaranta Allah ubangiji masa afuwa shi kadai ya fara zama ya yi tunanin cewa bari ya mai da wannan masallacin masallacin juma'a ne mu shawarar sauran malamai yau ga shirin alherin da ake muna fatan Allah ya kai masa lada ubangiji Allah ya fiye malam Ja'far Allah rangwanta masa Allah ya sa dan aljanna ne da shi da sauran malamai ga baki daya muna musu addu'a a masallacin tsayan da ke fage kuma Dr. Abdul Muttalib Ahmad ne gabatar da hudu mai taken hanyoyin tsira ka zama mai adali a cikin dukkan al'amuranka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku ku yi adalci tsakanin matanku ku yi ɗan'anki a dukkan abubuwan da ya haɗa ku ku yi adalci a duk hukuncin da za ku yi in kuka tashi yin ku yi adalci wannan adalci shi yake nuna kyakkyawan imanin mutum Fasla ta biyu manzo Allah ya mutum ya zamanto tawassul fil faqr wal ghina ya zamanto yana daidai wa daida yayin da yake halin talauci da halin kuɗi da halin wadata wannan ɗabi'a ma ɗabi'a ce manzo Allah ya ce wanda take tserar da mai yin ta wannan ɗabi'a shi ma al'amarin ta ne a cikin halin mutane shi yasa shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai tsakatsaki ne a dukkan ɗabi'unsa da halayensa in yana halin talauci ko yana halin wadata duk abin da zai yana yin daidai ruwa daidai tsaki daga ƙarshe muna addu'a ga babban malaminmu Dr. Alhassan Sa'id wanda shekaran jiya ya rasu Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta mishi Dr. Alhassan Sa'id wannan majalisi ba zai taɓa mantawa da shi ba domin shi ne farkon da ya fara tafsirin alkur'ani a wannan waje namu farkon tafsiri na 1985 shi ne ya yi a nan wanda ya jawo ya yi kwana biyar ko shida aka tsayar da tafsirin har aka kama alhaji aka ɗaure wanda ya azumi ga baki ɗaya a gidan kurkuku har bayan sallah saboda tafsirin da ya yi wanda shi kansa ana neman malam alhasan Sa'id amma majalisi mun aka gabatar da Alhaji a matsayin shine mai gida shi ya yi tafsiri shi kuma ya koma Jos a lokaci. to kaga shine ya fara wannan kuma yana daga cikin ƴan uwa da suka kafa kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna domin yana cikin board of trustees nata sannan kuma shine shugaban jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna yanzu na Jos sannan shine shugaban kwamitin karantarwa da tarbiyya da makarantu na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na kasa Allah madaukakin sarki ya sa ya zo Kano ya rasu a Kano kuma aka binne shi a Kano kuma daman Allah madaukakin sarki ya sa soyayya Kano a zuciyarsa duk lokacin da muka haɗu da shi dakta abin da yake ce mun Abdul ina bala'in san Kano da malaman Kano ina bala'in san Kano da yan Kano ni da zama zai kama ni da na zauna a Kano ashe shi permanent site ɗinsa a Kano ne to Allah madaukakin sarki ya sa daga nan Kano sai aljanna Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ita ce makomarsa Allah ya gafarta dukkan sauran malaman mu Sheikh Jafar Mahmud adab wanda ya fara ja mushi baki a wannan majalisi da sauran dukkan al'amura malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah gafarta mu a masallacin Sheikh Ja'far Mahmud Adam da ke tudun Murtala Dr. Abdullah Salah Pakistan ne kuma ya gabatar da ga mai taken mutuwa har kuma da ƙarshe mika ta'aziyarsa ga ɗan uwa musulmi akan rashi da aka yi na ɗan uwa Sheikh Alhassan Sa'id Jos ɗan uwa musulmi in yi wa'azi la'anai ala fiqatin ina yin ta'aziyya ina yin ta'aziyya da dukkanin wanda yake jin ya yi wannan rafi amma ni ma ba ni da tabbas min alhaya ba wani tabbas game da rayuwa walakin sunnatu dini sunna ce ta addini idan an yi wa wani mutuwa kai masa ta'aziyya ka nuna masa damuwa ba wai dan kai abin ya tsallake ka bane naka lokacin ne kawai bai zo ba yace laysa al mu'azza li ba ba'da mayyit shi ma wanda aka zo ake wa ta'aziyyar bayan wanda ya rasa din shi ma ba dawo ba zai ba shi wanda aka zo ana wata azayyar bayan mamacinsa ya mutu shi ma ba dawo ma zai ba walal mu'azzi haka nan wanda ya zo yana mata ta'ziyar shi ma ba zai dawo ba wa in ata ilahini ko da ku sarrayu zuwa wani dan lokaci dan uwa musulmi ko da yake malam ya sauko da mu? ya mutu ba za mu sake ganin sa ba a duniya amma dai za mu ci gaba da ganin ayyukansa za mu ci gaba da ganin jarumtakarsa za mu ci gaba da ganin fasaharsa za mu ci gaba da ganin juriyarsa wajen koyarwa ko da a ranar da wato ainihin sai mutu sai da ainihin karatun da ya sa wa suna wanda ba a taɓa yin faki ba ko na kwana ɗaya tun daga nan da ya fara tsawon shekara biyar sai fa idan baya gida sai in baya gari kullum za a karanta hadisi kwaya daya a yi wa mutane sharhin su sharhin wannan hadisin na abun na da suka shafi rayuwar mutane ta kasuwanci ko ta mu'amala ko ta ainihin eh, eh, ta auratayya ko ta zamantakewa ko za a dauko hadisi daya a yi sharhin sa mutane su ɗauka su bi sunan karatun wato ainihin hikimar yau haka ya dinga yinsa sai da aka yi littafi ɗaya ɗaya ɗaya sai da aka sauke littafai guda biyar a jere ta irin wannan hanya a tsawon wannan shekaru da aka yi ana ta gabatar da wannan a ranar da ya wa'azi na ƙarshe an karanta masa aya inna allaha ya'murukum أن تؤدوا الأمانات إلى a وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أن كرمت متولى آية يا فara fasara ta ya ce ku sauko da ni ku sauko da ni yadda ba zai iya karasawa ba a ce adalinsa a lokacin nan bai wuce kwana uku zai yi a duniya da ma ban duniyar gaba ɗaya ba amma duk waɗannan abubuwa ayyukan alkhairinsa su za su sa ba zai mutu ba kan mata qaumun waɗansu mutane sun mutu wa ma matar makarimuhum amma abubuwan kirkin su abubuwan alkhairin su su kuma suna nan ba su mutu ba wa aka qaumun waɗansu mutane kuma suna nan a raye wa hum nasi amwatu suna tafiya a cikin mutane amma a mata suke ba su da amfani a cikin mutane ba sa amfanar da kowa ba sa ilmantar da kowa ba su da alkhairi ana gurin masu bar duniya dan a huta fa in yaku aflatu layali fa aw Ya yace ko da ce yau da gobe ta karan mata da adadin kwanakin da Allah ta'ala ya yi wato idda ya ta zai yi fa inna lahu zikran amma kuma ya tafi ya bar wani ambato ya bar abubuwan kirki sayifun layaliya su kuma sai sun karar da sai sun sa kwana da da shekaru din a gaba sai sun ga bayan wani sai sun ga bayan shekaru sai an kara rayuwa ana tuna ayyukan alkhairi ana amfana da ayyukan alkhairi mun gani a cikin malaman sunna kowanne in ya mutu sai ka samu ayyukan alkhairinsa sun ci gaba daga inda ya tsaya baya mutuwa kamar yadda sauran mutane suke mutuwa dan uwa musulmi muna daga ainihin wato wato ta'aziyar muna ta'ziyar ta'aziyar gaba daya a madadin musulmi baki daya nasiyar mu ainihin ta'aziyar zuwa da shugaban wannan kungiya da ma ce za su bid'a wa kamata sunna da sauran jagororinta da dukkanin al'ummar musulmi muna daga mu zuwa ga waɗannan bayan Allah tare da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa kowa hakuri da dangana kuma ya girmama ladan wato rashin wannan bawan Allah alhasan sa'idu adam jos muna roƙon Allah subhanahu wataala ya masa rahama da kuma saka masa gwargwadon abin da ya aikata na alkhairi da kuma ainihin abin da ya yi da wanda ya gabatar da duk ya bayar daga tudun murtala kuma bara mu wuce masallacin sahaba da ke kundila inda shek abubakar abdulsalam baban gwale ya gabatar da hudu ba mai ratsa jiki akan rayuwar kabari malam ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana cewa a cikin hadisin bara ibn azib ya ce mun je mun kai wani mutum cikin mutanen madina mun raka shi mun raka janazarsa tare da manzo Allah sallama sai muka isa makabarta ba a gama binne shi ba irin ana da dan saura din nan an ce a dan jira sai manzon Allah ya zauna a bakin wani kusa da wani kabari kuma muka zauna a kusa da shi da dan sanda a hannunsa yana zana kasa haka sai ya jama'a kun ga saboda irin wannan ranar sai kowa ya shirya sai fara yi mutane wa'azi ya ce ku nemi tsari Allah ya raba ku da azabar kabari ya ce domin shi bawa mummuni idan ya zo zai yi ban kwana da duniya zai fuskanci lahira mala'iku fulili na mutuwa za su zo su sauka a gabansa in ya buɗe idansa tun daga farkon inda yake har ƙarshen inda yake ganowa su ne sun cika wajen ba kuma dubiya suka zo ba sun zo su tafi da shi ne to Allah ya sa mummuni ne sai sun taru sun cika wajen da zaran mutum ya ido hudu da sufa ya gama da mutanen duniya ba zai kare musu magana ba manzo Allah ce sai mala'ikan mutuwan oga kwata-kwatan kenan sai ya zo ya sauka sai ya zo dab da inda mutum yake zauna a bakin kansa sai ya zo kusa da shi dama sun zo da likkafaninsu da turarensu daga aljanna da abinda da za su saka ran kenan sai mala'ikan ya zo ya matso kusa da kai Allah ya sa ni da kai muna cikin su sai ce to ukhurji su ta yi tayyiba fito ya ke wannan rai wacce take tagari ki taho ki bar jikin nan ki tafi zuwa gafara ubangiji da rahama ubangiji sai ran ya dinga fitowa yana malalowa kamar yadda idan aka karkatar da buta ruwa yake fitowa a hankali wannan shitati na shita kenan sai ya fito gaba ɗaya sai mala'ikan mutuwan ya tattare ya ɗauki saboda tsabagen ɗoki da munna su wa'annan mala'ikun ba za su bar shi a hannun wannan mala'ikan ba ɗarkata ayin daidai da kifta ido za su wabcara sai su sama da ce sai ka taho to a hanya kun san mala'iku Allah yana da mala'iku a ko'ina almudabbirati amra almuqassimati amra ga sunan dai as-sayyahun to duk inda suka haɗu da tarin mala'iku sai su ci ƙanshi dama tuni sun sa a cikin nan na aljanna sun sa mata turaren aljanna ƙanshi ya ne sasanni sai su ce a wannan kuma ran mai tsarki fa daga ina aka ɗauko ta sai a ce ai ran wane ɗan wane ne sai su faɗi sunan da ya fi so a zuciyarsa to sai kawai a tashi da ran sai an je haccan sama ta ɗaya sai a kwankwasa wa mala'ikun sama ta ɗaya ana kwankwasa wa mala'ikun sama ta ɗaya sai mala'ikun sama ta ɗaya su ce waye sai a ce ai mu ne mun taho da ran wane dan wane dan wane ne sai su buɗe to kun san a kowace sama tana da mala'ikunta kuma a kowane mala'ikun akwai almuqarrabu wanda su ne kat a saman su ne masu faɗa a ji a cikin mala'iku to duk saman da aka hau muqarrabun nan gaba ɗaya za su yi wa ran fareti da su za a tafi har sama ta gaba wafdun murafiq kenan yanzu a bar shugaban kasa shugaban kasar wata kasa ya zo na ya dinga tafiya shi kadai ai sai an hada shi da escort da waye to wannan na duniya kenan na can wanda za a ɗauran ka insha Allah mala'iku ne muqarrabun fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha muqarrabuha sai an tafi da shi sama ta biyu a nan ma a sake ɗaukar wasu haka za a yi tawaga sai an je har can sama ta bakwai in an tike samman gaba ɗaya kowace sama mala'ikun suna addu'a suna sarawa sa'an kuma sai ubangiji ya kira ya ce to ku je ku kai sunan bawa na a cikin illiyun innal abrar lafi illiyin sai a je a rubuta sunan mutum a cikin illiyun sai ubangiji ya ce to ku dawo da ran nasa ya dawo cikin jikinsa domin na yi alkawarin da a kasa na halicce su da ita kuma cikin ta zan mai da su kuma daga cikin ta zan tashe su sai a ɗauki mutum sai a dawo da shi ana dawo masa da ransa wannan duk kafin fa mutane su bar makabarsa kenan ana can ma ku kuna ta kokarin binne shi shi kuma tuna ana ta sha'ani sannan to sai kuma mala'iku suna ana dawo masa da ransa sai kuma wannan mala'ikun sai su tashe shi sai su zaunar da shi a wasu ruwayoyin ma ba lokacin da za mu ambaci ruwayoyin gaba ɗaya yana farkawa sai ya ga kamar yanayin la'asar ne dab da lokacin lokacin sallar la'asar yana nema ya wuce sai ce me addinin ka sai ce ku banni in yi sallah mana sai su ce kwantar da hankalinka za kai fara ba mu amsa tukuna shi na ta sallah yake dama abin da yake cikin zuciyarsa kenan amma in ku dama dan iska ne tun a duniya to da ya farka kila ashar zai dura to ku ya kai aya musuka domin a gaban mala'iku yake ka kusan mala'ika ko waye kai waye mala'ika to saboda haka mala'ikun nan za su ce masa waye ubangijin ka zai ba su amsa ce ubangiji na shine Allah addinin ka fa ce addinin musulunci to kuma me ka ce game da annabin da aka aiko muku sai ce ah na ya isar da sako yi nasiha ya riƙe amana ya yi jihadi gwargwado har sai da ya bar duniya ya ƙini ya zo masa su ce wa ma ka bi ya aka yi kasani sai ce na karanta littafi na yi imani na gaskata na yarda take sai mai kira ya kira a ce an sadaka abdi bawa na yayi gaskiya ku shimfi ku masa shimfiɗa ku buɗe masa ƙofa zuwa aljanna a cikin kabarin nasa to suna tafiya wannan mala'ikun kuma sai kuma wani mutum ya zo hasanal wajahi kyakkyawan mutum ga gashin sa baki kirin ga kayan sa farare tas ga kanshi ya dumame wajen sai ce masa abshir billadhi yasurruk albishirinka ya kai bawan Allah da dukkan abin da zai faranta mare yanzu ka gama da tsoron duniya sai ya ji ya ce ba man anta fa wajhuka alladhi yaji'u bil khair basharaka Allah billadhi yasurruk kai ma Allah ya sa ka samu albishir din abin da zai faranta mare amma zan iya sanin kowa ya kai da Allah fuskar ka dama duk wanda ya ga irin wannan fuskar zai zo irin mutanen da suke zuwa da alheri ne sai ce ana amaluka salih ne aikin ka nagari na zo ne in taya ka kwanciya har izuwa lokacin da za a tashi alkiyama Yannan game da bawa nagari kenan wanda ake zaburar da kai ka yi kokari ka zama bawa nagari a wasu ruwayoyin abubuwan da yawa za a tashi mutum a lokacin azaba za ta taho ta gabansa sai sallah ta zo ta kankane ta ce ma qibali madkhal ba ka samu hanya ta nan ba za a zo ta kasan mutum zakka sai ta zo ta kankane ta ce ma qibali madkhal ba za ka samu wurin shiga ba za a shigo ta daman sa sai ayyukansa na alheri duk wani aiki da kake a duniya kowane aiki zai zo ya kankane ya hana ka ya hana a cutar da kai sannan lokacin baccin rana sai kuma qur'ani ya zo shi kuma sai ya ce to ni kuma nazo zo ni ne qur'anin ka da na hana ka bacci kake yi da rana da daddare na zo in taya ka kwanciya ne domin kada ka samu kewa a cikin kabarinka to kuma kafin mutum ya mutu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da Sheikhul Albani ya inganta shi ana ɗauke ran mutum to a lokacin kuma zai gaba mahaifinsa in ya mutu da duk mutanen da ya sani mutane na gari in mumini ne dan aljanna to shi kenan za su garzayo gaba ɗaya Allah zai taso masa ruhinsu sai su suna madalla kai lale maraba da kai madalla sanninka da zuwa alhamdulillah Allah ya kama na kai mun ji daɗi to sai kewa ta bar zuciyarsa shi yasa Allah subhanahu ta'ala ke cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum sawra kai tsaye yanzu an fara ya an fara masa bishara ma shi yasa kai kai ta kuka a duniya shi kuma yana can ma ya gamu da abin da ya game da shi na tarba har ma sai tambaye shi ina alhaji wani kuwa ina wani da muke zama da shi a masallaci to a cikin tambayar za su tambaye shi wani da ya san ya mutu sai ce a ah, ya kuma kuke tambayewa ne amma a taku bai zo ba ne an ya mutu sun tunai sai ayya kad ba bihi ila ummi al-hawiya to an tafi da shi can ɗaya bangaren shi ma dan wuta in ya mutu haka yan wuta za su zo su tare shi sai to dan iska matsiyaci azzalimi algungu su taimaka sai to yadda muke kai ma haka zaka zaka abin nan to to dama ila za su iya tambayar sa in akwai wasu masu iskancin a duniya ina wane kuma shi ma yana nan zai zo ina wane to in akwai wanda ya tuba a duniya ya daina sai ce ah wani bai zo ba shi ma sai ce to wannan ya fasa abin da yake a duniya ke dan ya tafi can to shi yasa wato kanciyar kabari wani al'amari ne mai zurfi babba da ya kamata mutane su tsaya su bashi muhimmanci da kulawa domin shiri da kuma tattalin abin da zai iya zuwa ya dawo bari daga masallacin kundila kuma mu dakata haka nan a jihar kano mu ce jihar jigawa masauka a birnin kudu inda dr abubakar sani birnin kudu ya gabatar da huɗu ba mai ratsa jiki akan nau'ikan hisabi nau'in hukunci iri biyu ne shi hisabin da allah zai yi akwai hisabi hisaban yasira wanda sunansa al'ardu shine za a gitta maka ayyukan a ɗan nuna maka in allah ya so rahamarsa gabawa waɗanda suke yawan sauraron karatunmu sukan ji nakan yawan maimaita wannan hisaban yasira Allah maɗaukaki ran tashin alkiyama zai kira bawa sai ya lullube shi da wata inuwa tasa babu wanda zai gansu da Allah da bawansa suna ganawa sai Allah ya ce kai kai ne kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza sai bawa ce iya Allah ni ne ne kuma ka suturta mun shi ne sai Allah madauki ya gaya masa i eh, ka aikata kaza ka aikata kaza na suturta a duniya babu wanda ya sani duk duniya akwai wani laifi da kowa daga cikin mu yake yi wanda baya so a sani kuma Allah ya rufa masa asiri din ba a sani ba babu inda hankalinsa yake tashi irin a ce gashi an yada mutane sun sani kowa ya binciken kansa yana da wannan abu to in ka so Allah ya soka da rahama abin da zai yin tashin alkiyama shine ya matso da kai kusa da shi ya ce kai ne kai kaza kai ne kai kaza sai ka ce iya Allah ne ne ne sai ce to kayi a duniya na suturta maka wannan abu to a yau ma a lahiran nan za mu suturta maka babu wanda ya sani sai a ce ba sa wuce ka shiga aljanna sai ya kama hanya sai ya shiga aljanna babu wanda ya san me ya faru tsakaninsa da ubangiji wannan shi ake kira hisaban yasira wanda muke roƙon Allah madaukaki ya sa mu same shi dukkanin mu baki daya Allah ya mana wannan irin hisabi din hisabi nau'i na biyu shine hisabin ibiddiga da lissafi da bin diddigi wannan kuma ya fi aukuwa idan mutum aka tambaye shi kayi sai ya ce a'a ni ban yi ba idan ya ce bai yi ba to a lokacin kuma za a nemo shaidu shi wancan fa duk zancen shaidun da muke na farkon nan ba shi a ciki an tsallake an wuce amma wanda ya musu to sai a gaya masa ga yadda aka ga yadda aka to kuma za a dubi diddigin dukkan abin da ya aikata sai an kwakwalo shi to ya kai bawan Allah menene abubuwan da za a yi tambaya zan gaggawa in karasa za a tambaye ka akan rayuwa za a tambaye ka akan dukiya ina ka same ta mai kai da ita za a tambaye ka akan jikinka mai kai da shi za a tambaye ka akan ilimi ka yi aiki da shi ko baka yi aiki da shi ba za a tambaye ka akan ni'ima da Allah ya maka duk ni'imar da Allah ya maka ka gode ko baka gode ba Allah in an yi ni'ima godiya ake sai ya ƙara in ka butulce sai ya rage sai ya ɗauke ta ma gaba ɗaya ya azabtar da kai sannan kuma za a tambaye ka akan jinka da ganinka da farjinka da duk abin da kake amfani da shi za a tambaye ka a kansa sannan kuma za a tambaye ka akan farillu sallah zakka haji da sauran abubuwa za a tambaye ka sannan a tambaye ka akan jini wa ka zubar da jininsa duk wanda kai zama sababin mutuwarsa to a ranar za a fito da shi zai zo ya kama wuyan rigarka ya makalkale ya Allah wane ne masa ya kashe ni abinda za a yi kenan kowane ne ya ce aje a kashe wani ko ya sa hannunsa ya kashe wani to haka Allah madaukaki sai ya zo an tambaye shi akan waɗannan al'amura sannan kuma za a tambayi mutum akan shugabanci da aka bashi da amanar da aka dora masa shugaba ne babba gaba daya ko shugaba ne matsakaici ko shugaba ne a gidansa duk za a tambaye shi akan abin da aka bashi na amana sannan kuma za a tambaye shi akan kalma kalma da ta fito daga bakinsa za a tambaye shi akan ta me ya faɗa me ne amfani me mai cutarwa sannan kuma za a tambaye shi akan haƙoƙin al'umma da suke kansa abin da ya zalunta ya karɓi aran kaza daga wani bai dawo da shi ba ya ƙwacewa ne da ƙasa da gona da sauransu da gidan wani da ƙanƙanin abu ma alƙalami da biro da ka kwace ma wani duk ba za a bari ba haƙƙin Allah Allah baya barinsa haƙƙin wato haƙƙin Allah yana yafe shi amma haƙƙin ɗan adam Allah baya barinsa in ka ci haƙƙin wani to sai an fito da shi ran tashin alkiyama ku duba fa bayan Allah ku gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari akwai wata gada bayan an gama hisabin nan an ketare sirati an je dabba za a shiga cikin aljanna yan aljanna kenan da za su shiga aljanna wanda ya tsira zai shiga aljanna sai a tsaye da shi sai a ce duk wanda ya taba taka kafar wani ba da sani ba ya taba zunguwar wani ana taro ko a aikin haji ka buge wani ba da sani ba ka taka shi ka tofa yawu ya fada a kansa ba da sanin ka ba da da sani dama a can ba za a gun hisabi amma da baka sani ba shine za a zo sai lokacin da za ka shiga aljanna sai a ce wanda ka taba taka masa din nan bai sani ba sai ya zo shi ma a ce ya taka ka wannan wanda aka ce shi ma ka zungure shi ba tare da sani ba shi ma a ce ya zo ya zungure ka kowa babu mai shiga aljanna sai an tsaftace shi daga dukkan abin da yake haƙƙi na wani ko ya ci da gangan ko kuma ya ci ba da gangan ba sannan Allah maɗaukaki in ya tsaftace shi sai a ce <clears throat> sannan a shiga aljanna Allah maɗauki ya samu dace sannan kuma daga cikin a ƙarshe zan tsaya akan menene ake nema abunka ya kai bayan Allah dangane da hisabi na farko a duniyan nan ka fare wa kanka hisabi tun kafin ranar hisabi ta zo ka zauna ka rika tunani ka lissafa abubuwan da kake aikatawa a kowace rana na yi kaza daidai ne na yi kaza ba daidai ba ne ka gyara na gyarawa ka ƙara ƙarfafa wanda yake mai kyau na ƙarawa abu na biyu duk abin da ka san haƙƙi ne na wani a kanka ka yi ƙoƙari kafin numfashinka na ƙarshe fita to ka mai da shi gun mai haƙƙi in kai haka za ka wato tabbatar wa kanka zaman lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana man inda hu mazlamatun wanda duk akwai wani abu na zalunci a hannunsa na wani da ya ci li akhihi ga dan uwansa yatahallal min hal yau annabi sallallahu alaihi ya ce to a yau din nan ya kokari ya warware ya warware wa ma'ana ya nemi a halatta masa ko ya biya qabla an ya'ti yawmun kafin wani wuni ya zo wanda la yanfa'u fihi dinarun wala dirham kafin wani da zai zo dinarin da dirhami da dalarka da naira ba za ta ma amfani ba domin baka tafi da ita ba ballantana ka ce bari in ɗauka in bayar to a nan duniya da kake da damar da za ka bayar kai ƙoƙari ka bayar kafin wancan lokaci abu na kusa da ƙarshe shine kada ka bari ka ɓata ayyukanka na ƙwarai ta hanyar zaluntar haƙƙin mutane ka yi ƙoƙari ka gyara shi sannan ka biyar da kyakkyawan aiki bayan mummuna ka daɗe kana aiki marar kyau to yanzu ka canza ka riƙa aiki mai kyau sai ya koma makofin wancan mummuna ɗin sai ya wanke shi sannan kuma ka riƙa ji a zuciyarka cewa Allah yana kallon ka Allah yana sanin me kake yi takun kafarka ko ina ka shiga Allah ya sani me kake cewa Allah ya sani kuma yana kula abun ƙarshe kuma lamari na karshe bawan Allah kada ka taɓa mantawa da cewa za ka tsaya gaban Ubangiji ka tuno wannan rana da muke zance a kanta ka riƙa yawan halarto ta a zuciyarka cewa wata rana za ta zo zan tsaya gaban ubangiji ga kuma irin girman wannan rana ga irin yadda abin da zai faru wannan rana ya Allah muna roƙonka ka mu tsira a wannan rana ta hisabi Allah ka samu hisaban ka samu samu hisaban yasira daga jihar Jigawa kuma bari kai tsaye mu wuce jihar Bauchi mu sauka a masallacin Bilal bin ba inda Imam mu sauka a masallacin bilal bin rabah da ke cikin da ke jihar bauchi inda imam muhammad yusuf adam ya gabatar da hudu ba mai taken sarwan da ke sa mutum ya fushi da kuma maganin fushi a musulunci waɗansu sabubba waɗanda suke janyo mutum ya samu gari na cikin hali na fushi na farko shi ne ya kasance baya da alaƙa da Alƙur'ani mai girma lallai dukkan mutumin da ya san abin da Allah madaukakin sarki ya tanadar na lada ga mutumin da ya kasance yana hali ya fushi kuma mutumin da ya kasance yana yana dunkula abin da ya kuma da abin da ya ya yafiya da yake yi da hakuri da gafara ga mutane to lalle hakika ba zai samu kare ba cikin masu yin fushi ba Allah na cewa dukkanin mutumin da ya biya kuma ya kyautata to ladan zai na wajen Allah na biyu shine karancin hankali to kuma abin da ya shafi kuntataccen tunani lalle hakika duk mutumin da ya kasance mai hankali ko mutumin da ya kasance wato mai hangen nesa ba zai kasance hankalinsa kamar hankalin yaro ba ko kamar hankali na mahaukace zai kai farmaki a kayan kankanin abu ko ko zai fushi a kayan wani dan kankanin abu lalle shi ne hankali shi ne wata hankalin da yake jagorancin sa zuwa ga abin da ya shafi yin hakuri da kuma yalwan kirje da kuma abin da ya shafi juriya da kuma neman soyayya tsakanin da yan uwansa musulmai da kuma kallon karshen al'amura ya za su kasance in yayi amfani da zuciya cikin zuciya to ya kasance mai yawan fushi na uku shi ne abin da ya shafi girman kai da hakika girman kai

da jiji da kai yana da cikin abubuwan da yake ga gushe lalle hakika dukkanin mutumin da ya kasance mai girman kai za a zabe shi mai hankalin gushi ne zai yi gushi a kai duk abin da ya saba mawa abin da yake kai na girman kai ko yake fito na su da girman kayansa yanzu kai ba wadansu daga cikin masu girman kayan ma haka kawai zai kama gushi saboda ka amsa masa sallama na hudu na da cikin abin da yake ga gushe shi na mutum ya kayansa ko dai a kayan wani matsayi da Allah madaukakin sarki ya bace ko dukiya ko wani mukami da bi hakika dukkan mutumin da yake rudin sa da wani abu da Allah subhanahu wataala ya bashi ko na matsayi ko mukami ko dukiya za ku same shi yana da saurin yan fuke baya ganin kan kowa da gashi sannan kuma baya daukar kaskanci ko wulakanci sannan kuma baya karɓar ra'ayin kowa baya tauraron nasihan kowa wannan shi ma yana daga cikin ababin da ke kawo fuke na biyar wannan dalili na abin da yake sababa fuke ya ce ban ji ta ne kadai shi ne abin da ya tafi kishi ga matan da mijin sai kai auren matan da ta wuce ita kai ne wato yake auren mata sama da guda daya lalle duka na majanta mijin da yake auren matan da ba ita kadai ba za a samu cewa kishin ta ya girmama kuma ya zama wajibi a kayan dukkanin mutumin da yake da mata sama da guda daya ya yi kokarin kyautata musu kuma ya ji kokarin musu adalci a tsakanin su ya ji tsoron Allah madaukakin ki game da lamarin su na kida shine mutum ya ji cewa shi ba yana da tawaya yana da nakasa dukkan mutumin da ya kasance yana da launi ko dai a cikin iyalansa a cikin gidansa zai yi kokari ya ga cewa ya maye gurbin wannan nakasa ko tawaya da yake da shi ta hanyar saurin yin fushi domin kada wani ya zo ya ce zai masa gida ko ce zai zai shi ce zai masa tambaya sannan kuma domin kare ba da wani dama a bayan ya zo ya tattauna da shi na ya koyan uwa masu daraja masu karamce yana daga cikin sabubban da yake kwantar da abin da ya shafi wuce na farko shi ne mutum ya tuna cewa lallai Allah madaukakin sarki ya tuna Allah madaukakin sarki kuma ya tuna ikon Allah madaukakin sarki a kayan shi Allah madaukakin sarki yana cewa ka tuna ubangijin ka idan ka manta hikima yake cewa abin da ake nufi ka tuna ubangijin ka lokacin da ka samu kayan ka cikin halin kuje na biyu shine mutum ya tuna abin da Allah madaukakin sarki ya gana da ya gana da shi na abin da ya zabi lada ga mutumin da ya haɗe fushinsa na uku shine mutum ya rika neman tsari da shaida wanda yake jefaffe korare daga rahaman Allah madaukakin sarki ne Allah madaukakin sarki yana cewa idan shaidan ya fiske ka to lallai ka yi isti'aza ka nemi tsari a wajen Allah madaukakin sarki na biyar shine lokacin da mutum ya samu kayan sa cikin halin kushe ya yi alola annabi yana cewa idan da yanku kushi ya kama shi ya yi alola na biyar shine ya canje yanayin da yake cike annabi yana cewa idan da yanku ya kushe alhali yana tsaye to ya zauna in bai tafi ba wannan mutum na sa to kishin gida na gida shi na mutum ya shiru lokacin da ransa ya bace annabi na cewa idan da yanku ya kuce to lalle hakika ya gama bakin sa ya shiru na bakwai shi ne ya tuna cewa abinda wannan kucin zai kai shi zuwa gare shi na mummunan kokoma da kuma abin da ya shafi na dama. a jihar Gombe kuma sauka muka a jami'a mallakar jihar Gombe inda Dr. Rashid Abdulgani ya gabatar da hudu ba mai taken amana ta kaɗan daga jawabin malam. annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Abi Hurairah cikin sunni ne da suna sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yace addul amanata ila man samana wala takum man khana duk wanda ya baka amana ka kiyaye masa amanar ka kamar masa da amanar wanda ya yaudare ka ya ci amanar ka kai ka ci amanar sa kaka ce fifth ya ci amana ka ni ma na ci amanar a'a wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ne in ya ci amanarsa sai ka yafi in ya ba ta amana sai ka kare amanarsa sai ka ci amana sabida ne sabida cin amana siffa ce ta munafiki cin amana siffa ce ta munafiki annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Hurairah cikin sahih Bukhari wa Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayatul munafiki talat idan haddatha kadab wa idan wa'ada akhlaf wa idan sunna qala alamomin munafiki guda uku ne idan ya magana sai ya karya idan ya yi alƙawari zai karya alƙawari idan aka amince da shi akan wani abu zai ci amana in ka ba su kula da shago zai ci amanarka in ka ba su kula da kada zai ci amanarka alama ce ta munafiki dan uwa ya kamata mu tunani mu san cewa amana tana da girma a gobe kiyama Allah zai sanya amana a ɗaya daga cikin ɓangarorin tirabi kun san tirabi na kan wutan jahannama ne da haka in ka zo wucewa kana da sallah kana da azumi kana da sada amma ta ci amana to amanan nan sai ta jawo ka ta jefa ka cikin wutan jahannama a gobe kiyama da ta amana babban abaci duk inda muke karamin guri ka rike babban wuri ka rike to ka kasance mai kula da amana kuma kamar yadda muka faɗa a tarihin malamai ɗabi'a ce da yake zuciyarka a lokacin da ake sanin amana shi shine lokacin da ka samu damar ka cikin ka kici ba lokacin da an kama duk wani security ba Da mun biyo da wanka ba ba da wanka tiya yanzu ne za a gane so na ba ta kana da amana ba kana da tsoro ne amma amana ita ce kana ganin ba yanzu kana da damar za ka yi plan mai kyau ka ci ma ba a san ka ci ba to wannan ita ce amana Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyaye amana Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu mai sauraro ba za mu karkare shirin namu na yau a jihar Sokoto mu sauka kuma a masallacin Abu Huraira inda Dr. Mansur Ibrahim Sokoto ya gabatar da ba mai matukar muhimmanci akan darussan da zamu koya daga rayuwar marigayi Sheikh Alhassan Sa'id Jos. Ya wa musulmi akwai darussa da dama da ya kamata mu ɗauka daga rayuwar wannan bawan Allah. Amma a nan zan takaita akan darasi guda goma. Na farko Sheikh Alhassan Allah ya masa rahama ya nuna da yadda ake ɗalibi mai himma kun faɗa muku a wajajen 1977 76-77 a lokacin ya ji Sheikh mai Idris suna larabci da wani soja kawai sai ya kuduri shi ma sai ya iya larabci sai gashi ya zan yana da digiri biyu da masters da PhD a Arabiya da karatun addinin musulunci abu na biyu Sheikh hassan Sa'idi ya nuna mana girma bai hana karatu ko da ya je Madina 1992 mu muna shiga aji uku malam jafar wanda yake ja masa baki yana shiga aji hudu sannan yadda ya shiga aji daya yana da ƴaƴan da sun isa shiga jami'a lokaci. abu na uku sannu ba ta hana zuwa shi ne alaran mu na farko na izala kamar da muka ce mai jan baki tun kafin a kafa kungiya amma sai gashi ya zan uba ga alaran a gidansa kawai yanzu ƴaƴansa akwai ƴaƴa maza guda shida alaran momi ne daga cikin darussan rayuwar malam alhassan zaman lafiya da jama'a duk wanda ya zauna da shi alhassan zai faɗa maka mutum ne mai son zaman lafiya mutum ne mai taka tsantsan da jama'a unguwarsu inda ya zauna layin haruna layin haruna ɗaya ba kaɗan mutane angon suke alfahari da shi sannan mu da muka zama da shi a matsayin ɗalibai muna magabatansa da aji yana magabacin mu ga shekaru da ilimi mun fahimci yadda yake mutunta mutane yadda yake kimanta su daga cikin darussan rayuwarsa akwai nacewa wajen koyarwa tun san da dawo daga jami'ar madina 1996 a kullum sai ya karantar da hadisi guda da sa bai fata ba har shekaran jiya ran alhamis ran laraba da allah zai karɓi sai dai karantar da hadisin nan a gidansa sannan ya fita kama ya zuwa kano albarka abu ta fi yawansa akwai halin kirki ni ɗin ina yi wa alhassan sa'idu shaida da abubuwa guda biyu karimci da tawali iyalai na kullum suna faɗa baƙi da nake yi daga waje babu karimi kamar jafar da alhassan Sa'idu. allahu akbar cikin iko allah biyu sun tara mukanci karimi ne matuƙa wanda yana son ya yi alheri kafin ya neme shi yana son ya kyautata duk inda kyautatawa ta kama gashi mutum mai kankan da kai duk wanda ya saurari firar da aka sa jiya tashi kawai sa Hausa TV zai je da bai yi kokari ya fito da kansa ba ya yi kokari ya fito da da'awa da gugurmayar da aka yi da gudunmawar da ƴan uwa suka bayar malamai da attajirai da sarakuna da makamantansu a da lokacin da yake karatu na in ya zo gida na yake sauka ana haka sarkin musulmi sai ya ce masa zo ga masauki kafin ya amfani da masauki sai da ya zo ya kwana gida na aka wayi gari da safe sai ne ce mini kaji kaji yadda muke da sarkin musulmi na ce ta muka faɗa min badatun zai bunta tawali'u da kankan da kai da kyautatawa da iya hulɗa da mutane akwai tarbiyyar gida da yawa waɗanda suna karar da rayuwar su wani karantar da mutane a su manta da iyalinsu malam alhassan ba haka yake a kullum yana jos yana da lokaci na musamman da yake zama da iyalansa domin su yi karatu shi yasa kamar da ce muku ya rasu ya bar yaya wajen ashirin da bakwai a cikinsu abdulbasit da mubarak da aqa'u da mujahid da najib da hamza duk mahaddatan alqur'ani akwai mata akwai in boko akwai ma'aikaci in basu ɗan saudiya akwai malami a jami'a da haka bai ci da iyalinsa ba ko kaɗan abu na takwas daga cikin darussan rayuwarsa mutum ne mai initiative abinda balarabe ke cewa at-tafkirul ijabi wato tunani na ci gaba mun faɗa muku shi da mutum na farko da ya fara buɗe halakan alƙur'ani a birnin plateau a birnin jos sannan shi ne mutum na farko da ya fara kaga makarantar matan aure har ta ga wannan karni gashi da hikima wajen karantarwa da da'awa in ka kalli kasa sabjiya na misal hausa tv za ka ga yadda yake bada labarin gwagwarmar su da yan ɗari cikin ladabi da ci mutuncin kowa ba da yi wa kowa izgili ba wasu wuraren sai ce anan ba zai iya kama suna ba saboda kila mutumin da ya cuta musu a lokacin ko da ya mutu akwai zuri'arsa abu na ƙarshe daga cikin darussan da zan kawo na rayuwarsa dattijo ne mai kokarin shiga tsakani mai kokarin yin sulhu tsakanin jama'a a tsirar da aka yi da shi jiya aka je na yaba ma shek Sama'il Idris gwargwado aka je na yaba ma shek Al-Hassan eh, Sa'id alhassan Jingir wanda ko suna dayayya shi wannan sunansa Sa'id Al-Hassan wannan sunan sa alhassan Sa'id wannan ce ni ne uba wannan ce ni ne da tun 2010 zuwa 2000 2011 zuwa 2016 din nan muke aikin da tare na yi kokari in raba gargama tsakanin su in ce ga wanda uba ga wanda da amma na kasa gane wane da mai girme wani saboda yawan wasa irin ta tauba santaka da suke kuma kowanne ku ya san bangarorin da suka fito ya ya ba mu shek jiro yace saurayi matashi don bai kai wayansa ya ya ba mu shek yakubu musa ya yi ba sarkin musulmi abubakar na uku irin karɓar da ya musu ta mutunci ya ce suna da zaune ƙasa da sarkin musulmi ya fito ya zauna sace duk su tashi da kujeri ya ce ai ku ne malamai na gadan annabawa bai yiwa yana kan kujera kuna ƙasa ya yi ba mu waziri junaidu wanda ya ce na yi na yi da almajiri na kai ya bayyana ra'ayoyin nan nasa yana nufin shek gumi domin shek abubakar gumi malamin sa ya ce amma ya riga ya bayyana har abin ya kai nan yanzu to ina ba ku shawara don Allah ku bi abin a hankali Ya ce waziri da babban malami ko a kwanan nan akwai rikici da su barke tsakanin ahlus sunna da yan ɗari a jos bayan da gwamnatin plateau ta fidda doka ta hana yin mauludi sai aka ɗauka cewa ahlus sunna ne suka yi tasiri kan gwamnati shi kalasa sai da ya zo wani jawabi wanda ya warkar da kowa aka ɗinke aka zauna lafiya ya Allah kai masa gafara ya ku yan musulmi za mu rage damuwa idan malami ya cika in muka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana alƙawarin Allah na cewa addini ba zai kare ba la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq zahirin la yadurru man khalafahum aw khadalahum hatta ya'ti amru Allah wa ala dhalik annabi ya tabbatar da har abada ko malamai sun tafi a wannan al'umma to sai ya samar da Allah ya samar da wasu wanda za su zauna za su zauna madadin su sabda yana yana rage mana da kadai rabuwa da kan uwanmu mun san cewa shi malami zai mutu mutuwa ta duniya amma ba zai mutu ba da ma'anin cewa sunansa ba ya kare shi yasa ne za mu ambaci nawawi mu ambaci Shafi mu ambaci zahabi mu ambaci Ibn taymiya mu ambaci Ɗan fodiyo mu ambaci kanin sa abdullahi mu ambaci muhammadu bello mu ambaci malamai waɗanda suka zo bayansu su mu ambaci shek abubakar mahmudu duri kuma kullum safe ta Allah sannan kuma malam gwargwado ya yi kyakkyawan ƙarshe insha Allah mutumin da ya sama da shekaru arba'in cikin ƙur'ani da karantar da shi da amfanar da shi ya kasance kwana biyu kafin cikawarsa sai da ya tashi ya je katsina ya gabatar da wa'azi na minti tara ya ja ayoyi ya kasa fassara su saboda zazzabi yana jin jiki aka kama masa mota nan bakin wurin wa'azinsa aka wuce da shi sai ga shi duk da aka sai da ya darasi safiyar laraba sannan ya zo zuwa asibitin kano shi ya kai kansa wurin likita shi ya hau gado da kansa amma kuma akan gado allah ya karɓi rayuwarsa muna kyautata zato ya yi kyakkyawan ƙarshe sannan ya yi rayuwa mai tsawo mai albarka irin tsawon rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru 63 sannan ya bar zuri'a mai albarka ya bar ilimi mai amfani sannan bai bar wani abin faɗi wanda za a yi masa gori da shi ba to muna gode ma Allah akan wannan dama da ya samu dudu da hudu da Dr. Mansur Ibrahim Safata za mu daga aya ashirin daga masallatan Juma'ar mu na wannan mako a madadin abokan aiki da suka taimaka akai kama kama wajen kawo muku wannan shiri musamman ma dan uwa Bashir jawi Sharfadi Muhammad Bashir Ridwan Muhammad Sagir Sautu Qur'an Faisal Muhammad Nasir Habib Adam da kafatanin yan media ni da na shirya kuma na gabata Ammar bin Isa Nuhu ba ta garawa nake cewa wassalamu alaikum na kalau Allah haɗa mu a mako na gaba